ta fafata a fagen ta mola na gasar cin kofin zakarun nahiyar turai yofa champions league na shekara 2017 zuwa 2018 a jiya an gwabza a matakin wasan rukuni zagaye na biyu inda kungiyoyi 16 suka fito daga nahiyar ta turai suka kece raini a tsakaninsu akalla a jiya an jefa kwallaye 25 a wasannin da aka buga duka a jiya ga yadda wasannin ta kaya da kuma yadda zaman rukunin yake a wasan bayan kammala wasan ta jiya a rukunin a kungiyar kwallon kafa ta csk moscow na garin na kasar rasha sun sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta Manchester United na kasar Ingila da kwallo hudu da nema sai Basel ta lallasa Benfica da kwallo biyar da babu. A wannan rukuni dai Manchester United na kasar Ingila take jan ragamar rukunin da maki shida a mataki na farko sai Basel take mataki na biyu da maki uku CSK Moscow tana mataki na uku ne da maki uku ita ma Benfica tana mataki na hudu ba tare da maki ba. A rukunin ba ko kungiyar kwallon kafa ta Andalus ne na kasar Belgium ta sha kashi a gidanta a hannun Celtic da kwallo uku da nema takardu da alkawarin da hukumar kungiyar ta yi wa 'yan ta na in sun doke celtic za ta ba su fan dubu talatin da biyar celtic din ta lallasa andalus a gidanta da kwallo uku da nema sai psd na kasar faransa suka doke kungiyar kwallon kafa ta bayamu da kasar jamus da kwallo uku su ma da nema a wannan rukuni na ba kungiyar kwallon kafa ta psd take jan ragamar rukunin da maki shida sai bayamu da take da maki uku sai celtic da take da maki uku sai kungiyar kwallon kafa ta andalus a mata mataki na hudu ba tare da maki ba a rukunin cewa kuma atlantico madrid ba ta da daɗi ba a hannun chelsea na kasar ingila inda chelsea ta bi ta har gida ta casa ta kwallo biyu da ɗaya sai ƙungiyar kwallon kafa ta karabak ita ma ba ta da daɗi ba a hannun roma na kasar italy da kwallo biyu da ɗaya a wannan rukuni chelsea take jan ragamar rukunin ita ma da maki shida sai roma tana mataki na biyu da maki hudu ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid tana mataki na uku ne da maki daya karaba tana mataki na hudu ba tare da maki ba a da rukunin da juventus na kasar italy ta lallasa olympiacos da kwallo biyu da nema sai sporting cb ta sha kashi a hannun barcelona na spain a gidanta da kwallo ɗaya mai ban haushi a wannan rukunin da kungiyar kwallon kafa ta barcelona take jan ragaman ita ma da maki shida sai sporting cb tana da maki uku a mataki na biyu juventus tana da maki uku a mataki na uku olympiacos tana da tana na mataki na hudu ba tare da maki ba har ila yau a yau ne za a dawo ci gaba da gwabzawa a gasar cin kofin european league na shekara 2017 zuwa 2018 wato wasan kasa da ufa champions league inda kungiyoyin kwallon kafa 48 da suka fito daga nahiyar turai suke karawa a tsakaninsu bisa tsarin rukuni 12 wasan na yau shine wasanni zagaye na biyu a matakin wasannin rukuni inda za a fafata wasanni har 24 ga kaɗan daga cikin wasannin da za a fafata a yau din kungiyar kwallon kafa ta Astana za su fafata da selvia Braha da misalin karfe 4 na yammaci agogon Najeriya Atletico Bilbao kuwa a gida za su karbi bakuncin zuriya ne da misalin karfe 6 sai Zenit a gida su fafata da Real Sociedad Lazio kuwa za su farce Gomine da Celtic sai kungiyar kwallon kafa ta Ostason za su karbi bakuncin Hertha BSC sai Victoria Pleasant za su karɓi kunshin hafol biya shi ba ƙungiyar ƙwallon kafa ta batek ba za su fafata da arsenal ne sai Buk bk a gida za su bar da gumi da bata skopje ƙungiyar ƙwallon kafa ta nesa ko za su fafata ne da betis sai milan su karɓi bakuncin rijeka Daga tarayyar Turai sai mu koma nahiyar Afirka inda za mu yada zangonmu a tarayyar Najeriya. Hukumar da ke kula da wasan kwallon kafa ta ƙasa NFF ta da ranar Alhamis 19 ga watan Oktoba na shekara 2017 da muke ciki a matsayin ranar da za ta yi taronta na shekara-shekara. Hukumar ta NFF ta ce za a yi wannan taron ne bayan an buga wasan neman tikitin shiga gasar cin kofin duniya na shekara 2017. Takwas wacce Najeriya za ta yi da ƙasar Zambia ranar 7 ga watan Oktoba na shekara 2017 a Uyo jihar Akwa Ibom. Iya abin da ya samu waka kenan na labarin wasannin namu na yau daga nan dandalin BOA huta lafiya.